أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ينزو ولا ننبس كلم kalli الله تكن سميدك سيبا kallo na izina su kalli abin da Allah ya halitta a cikinsu na dabbobi da tsirrai da sauransu su yi tunanin ajalinsu wanda ya kusa ya ƙare su tuba kafin lokaci ya wuce idan ba su yi imani da alkur'ani da abin da yake cikinsa na alkawarin ni'ima da azaba ba to da wannan littafi za su yi imani